A ƙoƙarin neman hanyoyin daƙile cutar nan mai datsa numfashi da ta zame annoba a duniya wato coronavirus, wasu matasa injiniyoyi biyu sun yunkuro don ba da tasu gudummawa. Matasan wanda 'yan asalin jihar Plato ne Williams Gyang da Nura Jibrin Hassan sun shaida mun cewa duk da shike ba su taɓa ganin na'urar da ake taimakawa marasa lafiya shakar numfashi ba, sun gwada basirarsu suka tada waɗansu na'urorin da suka lalace a asibitin koyarwa ta jami'ar Jos don taimakawa waɗanda ke da bukata A cewar Williams Gang, bukatar da tashi gudunmowa don taimakawa marasa lafiya ya ingiza shi binciken sanin na'urar ventilator. A kowane duniya ana ihun ciwon. Shi ne saura na zuna a daki na ina kan kallo CNN na gan US President Donald Trump kenan. Ina ce suna neman ventilator 50,000 ventilator. Na canza wani station kuma suna ga wani president kuma again ya suke yana neman ventilator din shi ba. Suna ce to wani ventilator menene ake cire shi ventilator ne bari in nima sai na gane cewa shi sai na hura ne wanda idan mutum baya da lafiya bai iya numfashi ba so an sama mutum sai daga dan taimake mutum ya bashi numfashi kafin a yi mishi treatment amma dama kun taba yin wannan aikin ne ko kuma wannan ne karo na farko ba mu taba mu ganin ventilator ba ma san ventilator ana ajiye shi mostly a lokaci a ICU ne in kin je za hana ce a ah, ba ku shiga ba fara yake na kan ventilator kenan kamar kin kin ga wannan mashinin shi ma ba mu taba mai kyakan shi ba amma kin yanzu za mu yi kyakan shi nan gaba zaka iya hada wato irin waɗannan injina in Allah ya da gaskiya shine mu a Najeriya muna da ilimi sosai muna da baiwa sosai ya kamata gwamnati su hanima irin mutane masu yan baya baiwa din nan so da a samu a hada kansu gabaki daya ma ya zama wanda za a kai su su dan kara da ilimi na kai sa tura su su kai su je su su kara ilimi and ya kamata gwamnati ta kara kara investing kuɗi sosai a wurin makaranta wurin karan ilimi shi ma Nura Jibrin Hassan wanda ya ce sun hada kai da Williams Gang sun kuma yi nasarar ta da na'urar shakan numfashi biyu da kwalbar da ake sanya yaran da aka haifa ba su kosa ba ina zaune ina ta tunanin me za za mu yi yadda wannan annoba ya shigo wajen taimaka ma jama'a na yi tunanin da daddare washe gari sai ga williams a kira ni shine ta ya ce to shikenan in zo mu je jut akwai wanda ya fara dubawa ya ga there's possibility za mu iya gyarawa to yanzu me kake ganin kamar hukumomi za su yi domin ƙara ma irin ku irin ku ƙwarin gwiwa don gudanar da irin wannan aikin muna roƙo su tallafa mana irin kayayyakin ayyukan gyare-gyaren nan haka in za su ma gina ministry din ne ma wanda za a riƙa production din ma su jawo matasan ƙasar nan haɗa hannu saboda mu ci gaba da gina ƙasar nan. Akalla kowace na'ura na ventilator na kaiwa naira miliyan goma sha takwas kuma sau da dama in sun lalace sai an nemo ƙwararru da ake kashe ɗimbin kuɗi. Farfesa Francis Aba Uba da ke likitan yara a cibiyar lafiya ta Jama'ar Jos ya yaba da ƙwazon matasan wanda na tarar suna gyaran na'urar da ake binciken kwakwaf a ruwan cikin ɗan adam. Farfesa Francis Uba ya ce tun farko ya yi tunanin aikawa da na'urar zuwa ƙasar waje ne don gyara wanda ya gane cewar kuɗin da zai kashe ya gwammaci ya sayi sabo. Everywhere in the world where technologies like this grow. Ya ce a duk ƙasashen duniya da ake samun ci gaba wajen ayyukan fasaha ɗaiɗaikun jama'a ke nuna sha'awa su kuma haɗa kai da masu irin wannan fasaha. Farfesa Francis ya ce in har hukumomi za su sa ido su zaƙulo irin waɗannan masu fasaha su tallafa musu ina gaya miki za mu iya ƙirƙiran kayayyakin asibiti mu kuma saida a ƙasashen duniya. We even export hospital materials. Williams. Yang da Nura Jibrin dai sun jaddada cewar zuwa nan gaba da yardar Allah da tallafi za su kirkiro na'urorin da za su taimaka wa al'umma a fannoni daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.